الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباره خبيرا بسيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين بتقوص قوة ذو الحجة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai wanda shi ya daidai da 29 ga watan 8 sha tara, a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wa sahaba a wannan layi na Hausa a cikin wannan gari namu na kaduna inda muka fara karatu a cikin littafin man قتل حسين رضي الله عنه بقلم عبد الله بن عبد A littafin waye kashe al'imam husaini allah ya kara masa yadda mun kai shafi na hamsin da hudu za mu tashi a wannan shafi na hamsin da ainihin wato hudu kafin mu tashi shafi na hamsin a darasin da gabata a baya a musamman a shafi na arba'in da tara lokacin da na zo cewa wa kasirat as na fassara as-safaqatu da mari yana iya daukan haka amma nan abin da yake nufi as-safaqatu shine abin da ya shafi al-bai'atu siye da siyarwa ta riga ta tabe ta yi hasara sannan da ƙadiji ikin shi'an wato biha shauha shauha shine abin da ya shafi wato a shauha shine wato abin da yake yana da gaugawa kuma wato abin da yake abin shi shine shauha idan abu ya zamanto yana da gaugawa ana cewa shauha ko idan musiba rashin lafiya ta mutum aido ana ce masa shauha sannan abu in ya zama fuskarsa ba ta da kyau ana ce masa shauha sannan mutakabbir mai girman kai muktalin mai takama ana ce masa shauha sannan karɓa shine hamka wawanci da dabbanci da rashin sanin ya kamata wannan shine to a inda za mu ci gaba alfasalin rabi fasali na hudu a sha'a'ir husainiya idan an ce sha'a'ir abinda ke nuna alamar wani abu addinin musulunci yana da sha'a'ir yanzu sallah alama ce ta addinin musulunci da an ga kana yin sallah an san kai musulmi in kana zaune tare da mutane ba ka yin sallah wayannan mutanen wayanda ba musulmi ba sai daga cikin alamar da za su iya kallo kenan su ba da shaida sai ka suna ganin wani ba musulmi ba in an ce ne dalili sai ce to sun da suke ba su taba ganin yayi sallah aikin hajji shi'air ne na addinin musulunci shi yasa Allah ya ce wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal to su dai shiya suna da sha'air amma na al-husainiya wanda suka jingina zuwa ga al-imamu ba na addinin musulunci ba shi yasa na kinta wannan matsalar yana da kyau mutanen musu ba ta kulawa kuran gasken gaske domin babu wata hanya mafi girma da in shi'a suke amfani da ita wajen yaudarar mutane su shigar da su addinin shi'a sama da wannan hanyar yanzu kaga mafi yawancin yan ɗari'u wannan hanyar suke zuwa musu da ita na farko da da'awar cewa suna son ahalul baiti wannan insha Allah ina ganin cikin satin nan ranar litinin da talata za mu karatu a jere na muhadara ɗaya mai taken saƙo zuwa ga malaman sufaye da mabiyansu mu za mu faɗa wanda ya duba Allah ya kalla wanda muka faɗa na dalili shikenan amma addinin musulunci da shi an ci daban in kana so ka gane haka ka rubuta ko ka karanta al-i'tiqadat fi din imamiya na asadu da ya rubuta wanda muka karanta littafin shi nan ya rubuta littafi da ya sa masa suna al-i'tiqadat fi din imamiya. imamiyya kaga ba addinin musulunci ba a addinin imamiya. da haka ya zo da aƙidojin da suka saba wa na musulmin duniya kaf da haka in ka tashi summarizing din addinin shi a ya tattari gida uku ne akwai abin da yake da alaka da yahudanci da kiristanci akwai abin da yake da alaka da addininsu na bautar wuta da suka baro na iyayensu da kakanninsu na bautar wuta sannan raguwar aka cicciro daga raguwar addinan aka har hada wannan shine abin da ya tashi addini shi an ce to da sai mutum ya karanta wannan da aka ciki zamanin fahad da su wanda bai sani ba ya sani wanda ya sani ya ƙara sani idan malaman su za su ci gaba da yaudarar su su mabiyan su yaudare su domin mun sha faɗa ce akwai waɗanda ake ce musu 'yan shi'a ɓoyayyu amma a tsakiyar musulmi ba da riga ta shi'a ba yanzu wannan kwanan nan na kano abdulljabbar ai yanzu shekara biyar da ta wuce na yi lakta a kano mai takin kura da fatar akuya dan shi a ɗauke da rigar ɗalibiya yanzu shi an cin ya bayyana ko bai bayyana ba ya bayyana duk wanda yake shakka da yana ganin a'a kaman ba shi a ake yi ba yanzu ta bayyana kiri-kiri bayyana da ba kuma wanda za a iya koyi masa cewa ba shi a ake yi ba ba haka ma wannan namu na nan karu na hallar maraya shi ma irinsu ne kuma ko kusa ko nesa in dai ba su baya ba ce na faɗa maka sai ka ga ta bayyana ya dawo yana shi a ɗari bisa ɗari yawa to irinsu su ake ce musu 'yan shi a ɓoyayyu amma suna rayuwa a tsakiyar musulmi to don haka za mu tura saƙo idan kana ganin cewa su sufanci kake yi to zan faɗa maka littattafai da rudu da malamai shi'a suka yi na sufanci wasu suka yi raddi ga sufaye da kuma cewa sufaye kafire ne ba musulmi ba duk muna da littattafan mushkila kawai sai da in baka karatu ba kan hakanka bai kai ba da haka in kana ganin kadiyar da ta sa ba za ka iya yin wani abu da mu ba saboda wai an ce muku kafire. to su ma sun ce kuma maganar da suka faɗa sama da abinda da muka faɗa suka faɗa sai da in baka san wannan ba to wannan shine a takaice da haka za ka ga 'yan shiya duk garin da ka je ba za ka ga suna gina masallatai ba alama ta addini ba za ka ga suna karantar da mutane ba ba za ka ga su suka fi kowa karatun ƙur'ani ba a dubu ba za ka ga su suka fi haddace ilimi ba ko suna da shi babu ba su da wani shi'ar wata alama ko wani take da suke amfani da shi wajen su yaudari mutane zuwa ga addini shi a sama da wannan matsalar to da haka in an zo sai a fara matsayi dan dan dariƙa bittadaru duk duniya babu musulman da bai san ahalul baiti ban musulman da bai san ahalul baiti to wannan ba musulmin kirki ba bane shi yasa ce malam Usman in mun gama akwai littafin Ibn Taymiyyah ba shi da yawa da ya rubuta hukuku ahalul baiti baina sunnati wal bid'a ya kamata ya zama shine littafin da zai biyo baya saboda Ibn Taymiyyah an zalunce shi kwaran gaske gaske duk duniya kamar yadda na faɗa babu wani musulmi da bai san ahalul baiti babu shi inda musulmin kirki ne to sai su zo musu cewa ai sun suna ƙaunar mutanen gidan annabi muhammad mai tadarru ta wannan hanyar da ka aminta da su kake ganin a ai ya kamata ka haɗa kai da su tun da suna san ahalul baiti to daga nan sai a fara ta sahabban nan fa da kuke ganin girman su ahalul baitin nan da duk duniya kowa da mutanen kirki ne sahabban nan su suka cuce su ya ce su suka kwace mu alli shugabanci wanda ma bai karatu ba sai a zo a gina mai a ce hatta kisan da aka yi ma al'imamu sai ne sahabbai ne suka yi ta sai ka ga mutum ya waye gari ya fara baya baya ba kai aune ba sai ka ga mutum ya tsunduma cikin addini shi amma duk sufin da ba munafiki ba ya san abin da yake to za ka gaba yadda za a yadda ya haɗa kai da shiya amma da kaga mutum yana da'awar sufanci sannan yana da negotiative da shi shiya alaƙa alayin to Allah ya kiyaye an samu matsala to wannan shi da haka shine yake cewa al-mabhath al-awwal bincike na farko ash-sha'air al-husainiyya wato alamomi na husainiya tuqusun hanya ce lan takun ala a'imma a'imma guda goma sha biyu da yan shi'a suka ce suna koyi da su tun daga kan na ali har zuwa al'imam mahadi na goma sha biyu da suka ce yana cikin sadda kogo yana jiran su babu wanda ya taba gina husainiya wannan abin da suke da sunan ta'aziyya da taro cikin su ba wanda ya san da shi har suka kare suka bar duniya ga wancan satin mun gama abin da ya shafi magana akan abin da ya shafi kisan al'imamu husaini to akwai wasu abubuwa da ya kamata mu hada da su a nan bayan an kashe al'imamu husaini kamar yadda shi usman al ya kawo cikin hukubatun min tarih sai mawqifin nasu min qatl husaini matsayin mutane dangane da kisan al'imamu husaini aka karkasu shine yake cewa larai ba la shakka wa larai ba ko kokonto babu أن مقتل الحسين رضي الله عنه كان من المصائب العظيمة كسن الإمام حسين ينادى بتكم مصيبة التي أصيب بها المسلمون وارتأك مصيبا تد مسلمين إتاع فلم يكن على وجه الأرض ابن نبي ابن بنت نبي غيره ألوكة باب ونمة أدولا أسا تنكر النبي محمد أن نفاتم إن با سيدنا حسين با wa qad qutila ya ce an kashe shi yana wanda aka zalunce shi wa qatluhu amma kisan da aka yi ma al-imam Husayn bin musiba mu gare mu musiba ne wa fi haqqihi shi kuma a haƙƙinsa daga matsayinsa Allah ya kai shi mataki na shuhada wa karamatun sannan karamci ne wa rafu darajatin sannan daga darajarsa ne wa qurba min Allah sannan kusanci ne a wajen Allah haythu iktarahu lil akira. ta yadda Allah ta'ala ya zaɓi ta wannan hanyar zai tafi lahira wal jannatin na'imi badala hadhihi ad-dunya al da kuma aljanna ta ni'ima a maimakon wannan duniyar gurbatacciya yace wa nahnu naqulu mu dinnan muna cewa mu ahlus sunna laitahu lam yakhruj ina ma a ce lokacin da mutanen iraki suka aiko masa wasiƙu suka ce ya zo ina ma a ce al'imam na bai fita ba ولذلك نهاه أكابر الصحابة saboda haka ne manyan sahabbai suka hana al-Imam Hussein fita fi zalika lokta a wannan lokacin bal da hadar kuruji na da ula'ika bala masu da wannan fitar da Al'imam imam Hussein ne wa'incan azzaliman a tugatu wato wa'inda suke dagutai suka samu dama min sibta rasulullahi daga fikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hatta qataluhu magluman shahidan har sai da suka kashe shi fitar da yayi da ita suka amfani da wannan dama wa fi qatlihi min al-fasadi sai ya zama a cikin kisan al-imam Hussein akwai banna allazi lam takun yahsul law qa'ada fi baladihi bannar da da al-imam Hussein ya zauna bai fita ba da bannar ba ta faru ba ko kuwa amma ba yana cewa abinda Allah ya yi annabi ma sai zai ce to kawai shikenan an gama sai yake cewa walakin nahu Amurin lahi tabaraka wa wannan al'amari ne na Allah ma qaddara Allah tabaraka wata'ala ta'ala kana mai lam yashai nasu. abinda Allah ya kaddara zai faru sai ya faru ko da mutane ba sa so kuwa sai ce wa qatl husaini kisan al-imam husaini laysa bi'a'dama min qatl al-anbiya'i ba shi ya fi girma ba a kan kisan annabawa ana gane amma fa a wajen mu mu'ahal sunna amma a idar shi'a su al'imamu husaini ya fi annabawan daraja mu musulmi mu ne muka ɗauka cewa in dai kai ba annabi ba ne kai ko ɗan wata mata ne kai annabin Allah ya fi ka daraja amma su addinin shi'a al'imamu husaini ya fi annabawa daraja wannan maganan ai mun yi daga ɗaya daga cikin su akan cewa imamai suna gaba da annaba kuma tana nan ai sai ya ce wa qad qaddima ra'su yahya an gabatar da kan annabi yahya bin zakariya salamullahi salawatullahi wa salamuhu alaihi maharan lil baqi a matsayin sadaki na karuwa wa qutila zakariya wato an kashe annabi zakariya wa kadhalika qutila umar wa usman wa ali Tun ga an kashe annabawan Allah shi yasa Allah ce wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna a wata ruwan qutila ma'ahu rabbiyuna kathirun wa kuwa innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أنكك النبوة سيكي وهؤلاء كلهم أفضل من الحسين جاء النبوة da Umar da Usman da Ali wa'annan sun fi na Husaini daraja radiyallahu anhu فلذلك لا يجوز saboda haka bai halatta bane insani ga mutum idza tazakkara maqtal al-husayn idan ya tuna kisan al-imam husaini an ya koma bil ladmi ya miƙe labari wa da kuma yaga kayansa wa ma sha ba zalika da abin da ya kama da wannan to su a kasashe na duniya kamar yadda za mu zo mu karanta za ka ga karfin imanin su ya kai har wuta suna shiga nan nan ne karfin imanin su bai kai ba kasan imanin mataki mataki ne ka ga mutum ai wallahi malam ba za ka ji Allah ba Allah ya kyale ka zauna lafiya ya sa ba wuce ce ko isharen masallaci su ya yi sammakon share kasuwa ko ka ciniki a in dai ba za ka bi sunnan annabi ka samu sauki a rayuwarka Allah sai ya haɗa ka da wani katon banza ya wahalar da sai kuma ka je lahira ka ci wannan ita ce ka'ida kawai yasa duk wanda Allah ya yi masa ni'ima yawa ya gari ya gan shi akan sunnar annabi ya gode ma Allah domin a sunna ne kaɗai ake addini a tambayi dalili duk addinin da ba sunna ba wanda suke karantar da shi gina mutane suke ba a tambayar da dalili shi yasa zaka ga malamin sunna in yana karanta ba bai shi dan ya faɗa abu wanda suke gaban shi sai kokarin ya faɗa musu dalili duk malami na Allah kokarin yake yi ya gina ma mabiyansa ganin girman Allah ba ganin girman shi ba sai yake cewa wa ma sha ba hadalika da abin da ya kama da wannan bal kullu hadha manihin anhu dukkan wannan an hana فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي ياتي ليس منا من لقم القدود بيدك تكم وند يما ركنت انسا مشق الجوب كوي دغه kan sa kuma waɗannan hadisan fa da suke a cikin littattafan sunna hajira zaka gansu a cikin wannan littafin da muke karantawa da rakuransu a cikin littattafan shi'a saboda haka mu'amalar da kin shi'a ke ma su sai da na ali bata wuce mu'amalar da kiristoci suke ma annabi isa ba wanda duk musulmi ya san cewa annabi isa da kiristoci shi ya barranta da su ma sun barranta da shi dan magana sa Allah ya dauke shi ya taba sama shine wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratun mustaqim sai ce wa annabi ya faɗa ya ce ana bari'un min as-salikati wal halikati wash-shaqa ni na barranta daga wacce za ta yi aski ko ta yaga tufafinta Ya ce yace wasaliqa allati tasihu wacce take ihu wal haliqa allati tahriqu sha'raha wacce take askewa washaqa allati tashaqqu thiyabaha wacce take wato yaga tufafinta duk matar da musiba zai same ta danga yin haka annabi ya ce ba ni ba ta ba ta ba ni Ya يأتي فالواجب على المسلم إذا جاءت أمثال هذه المصائب abin da ya zama wajibi in da kai musulmi ne irin waɗannan musibin idan suka zo an yi kula kama qala Allah tabaraka wa ta'ala الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون an gane domin da ana yin haka da zarar in wata musiba ta afko a ware wata rana ta musamman ta koma biki to har malam jafar da malam albani sun mun sai mun ware ranar mutuwarsu duk shekara an ta zaga mu ce ranar tunawa da mutuwar malam jawa a ɗinka baƙaƙen kaya a zauna a ƙirƙiri wani abu ba wanda ya saka in mun tuna cewa musiba ne kisan da aka masa ta hanyar da bai dace ba su ne istirjai shi kenan mawqifin nasu min qasam al-husayn matsayin mutane wajen kisan al husaini annasu fi qatl al-husayn ala thalath tawa'ifa mutane akan kisan al-imam husayn an kasu gida uku tawa'ifatul bangare na farko akwai wa'anda ya rauna suke ganin cewa annal husayn qutila bi haqqi an kashe al-imam ta hanyar gaskiya wai ya cancanta a kashe shi wa kana kharijan al-imam da haka al-imam husayn yayi khuruji dan tawaye وأراد أن يشق عصى المسلمين يا يلفن يربك الأمة المسلمين وقالوا سك كف هجة ما سكت النبي يا من جاءكم duk wanda ya zo muku wa amurkum ala rajulin wahid na shugabanci yana karkashin mutum tsaya yuridu an yufarriqa jama'atakum yana so ya raba taron ku hatta ka'inan bankana Ko kashe shi ko waye ko dan waye suka ce fitul da annabi ne wannan maganan to al sai ne kuma bai yarda da shugabancin Yazid ba ya masa tawaye shi ma faqtuluhu ka'inan kana an fahimta ai to shi yasa duk wani mai wata banna a duniya da zai banna sai zaka ga biyin da sai ya samu wani dalili da ya dogara da shi yanzu dan da aka ce mu annabi Adamu sujada yake ba zai ba yana da dalili ko bai da shi yana da shi ya ce ana khairun min khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin annabi Musa da ya yace zaruni aqtula Musa wa yada rabbahu ku kyale ni in kashe Musa ya kira Allah da yake takama da shi ya kawo hujja Fir'auna kai ya ce inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad kaga Fir'auna ma na da hujja in shaidan da fir'auna suna da hujja to kowa ma zai iya samun hujja ko kuwa kiristoci da suka ce annabi isa dan Allah ne ya sanar da hujja qur'ani Allah ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min to shi yasa wannan ka'idar da malamai suke cewa walaysa kullu dalil yakun istidlalu bihi sahihan tana da muhimmanci idan kana ɗalibin sunna ka natsu wata matsala ta taso wani ya ja aya ya ja hadisi ka natsu ka fahimci ina hadisin ya dosa ina aya ta dosa dan ba duk dalili bane idan an ja maka shi kuma yake zama karɓaɓɓe ko kuwa in ba ka ba gobe kai ma dan shi'a sai zai ce maka akwai shi'a qur'ani saboda ilimin shi'a tihi <laughs> sai watsar da duk ragowar ayoyin da aka yi magana akan shi amma kana ce mai Allah ya ce innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a wannan suka rarraba addinin su sune yin shi'a zai ce ba haka ake yi ba to shine wal husainu arada an yufarrika saka ce wa al imam husaini yayi nufin ya raba jama'atul muslimina jama'ar musulmi war rasulu qala shi kuma annabi ya ce ka'inan bankana uktuluhu fa kana qatluhu sahihan da haka sai zama kisan da aka yi ma al-Imam Husaini ya cancanta a kashe shi wa hadha qawlun nasiba sai ce wannan magana ce ta nawasi nawasi kuma su ne mutanen da suka kafa gaba da kiyayya akan mutanen gidan Annabi Muhammad shi yasa zaka ga Ibn Taymiyyah cikin al-aqidatul wasiqiyya yana cewa mu mun barranta da hanyar nawasi da kuma hanyar rawasi rawafid wanda suke zagin sahabban annabi nawasu wanda suke zagin ahlul baiti shi yasa ahlus sunna a ko ina a duniya dole sai ya fi kowa shan wahala to da duk wani matsiyaci in ya taso kanka yake wa yana ganin kai ne matsalar shi an gani shi yasa in ka fahimta addini abin da ka fahimta ka bi ka'idoji da hikima da usulubi da waya amma wallahi ka yadda ka dogara ga Allah ta in ba Allah ba wanda zai taimake ka kuma wallahi duk wanda baka tunani ya faɗa da wannan da aure su yayi wasu za su fito su yi a bayyane wasu za su koma su koyi a bayan wani abu a zahirin su suna tare da ku kuma kar da awa suke duk ana sai ce allazina yubgidu lil husayn bin ali radiyallahu anhu wanda suke kin sayyidina ali sannan suke kin baban suke suke kin husayn suke kin babansa wannan mun ji magana ce ta kawari ta nasiba ko الطائفة الثانية بنغري نبي قالوا سكت هو الإمام الذي تجب طاعته فتن فرقو ما شيء الإمام حسين شيء شوغبان شيء كما shugabanci. سي شوغبان وكان يجب أن يسلم إليه الأمر tun farko ma ya kamata a miƙa masa al'amarin shugabanci wa huwa ƙaunar a wannan ita ce magana ta shi'a to su yan shi'a rigimar da suke yi ba fa shugabancin yazidi suke magana cewa bai yi ba a'a har shugabancin abubakar da umar da usman bai ba a wajensu kakka ɗauka cewa wai matsalar su yazidi ne a'a ba yazidi ba ne su a wajensu hatta abubakar da umar da usman shugabancin su bai yi ba an fahimta a ta'ifatu salis a bangare na uku wa hum ahlus sunnati wal jama'a sune ahlus sunnati wal jama'a qalu sun ce qutila maghluman an kashe sai na Husaini yana wanda aka zalunta ولم يكن متواليا للأمر ai lam yakun imaman a lokacin shi ba shugaba bane kaga ya saba magana shi ako domin a ka'ida ba a ce maka kai khalifan wani ne sai idan wanan da ya tafi ka zo wajen sa ka hau sannan sai a ce maka khalifa yanzu sai da na hasan ai ba wanda ke musu a duniya cewa ba khalifa bane dan da babansa ya tafi sai da na ali ya zo ya hau kujera ko bai hau ba ba su hau kashi a al-imamu sai ko da bai hau ba kuma khalifa ne ana jin haka sai ce wala kutila kharijiyan sannan ba a kashe al-imamu Hussein a matsayin khawarij ba kaga ya saba maganar nawasu ko bal kutila mabluman shahidan kama qala an-nabiy al-hasan wal Hussein sayyida shafa'a ahli janna kaga yanzu idan ka dauki da wancan ra'ayin da wannan ra'ayi da ra'ayin ahli sunna wanda ra'ayi ne fa zama daidai na ahli sunna to duk daga daga idan aka je aka yi to za ka samu in aka yi murguzu aka yi murguzu to za ka samu fahimtar ahalu sunna ita ce fahimta ta daidai kuma a nan mafita take in ta ɗauki maganar ganin Allah akwai wanda suka ce ba za a gan shi ba duniya ba za a gan shi ba a lahira su ne mu'tazila wanda shi a sana tare da su a fahimta a nan ba za a ga Allah a duniya ba ba za a gan shi ba a lahira sana ko wanda suka ce ana ganin Allah duniya ana ganin shi a lahira kai ba ma ganin Allah ba ana ma zama Allah su wasu gulatu daga cikin sufaye ba wai ka ga Allah ba ma a'a kai kana iya zama Allah kawai mutum ka san shi ka san baban shi wani ma tare ko kai kwalla da shi a layi dan iska kawai ya zo ya gaban ka ya ce maka wai shi Allah ne wala mala akwai abin ban shi ko kana dawowa kun haɗu da shi kwana biyu sai maka Allah ya ka dawo ne saboda kawai Allah ya zama abu masu to kaga akwai maganan ahalus sunna da suka ce ba za a ga Allah a duniya ba amma za a gan shi a lahira kaga zaka ga in ka ɗauki wannan fahimtar duk ta saba ma wa'incin fahimtar guda to shi yasa zaka ga ba ka fahimtar sunna take sai ya ce wa zalika annahu arada ar-ruju'a saboda al-imam ya yayi nufin ya dawo aw zihaba ila yazid fi fisha. yana so ya tafi wajen yazid a sham hummana uhu hatta yasta'sir ibn yazid suka hana shi suka ce sai dai ya miƙa wuya ga ibn ziyad shi kuma ya yarda da ya miƙa wuya ga ibn ziyad ga har ya mutu kuma ya ɗauki wannan hanya to sai bid'ata ne muhdathata ne bid'a guda biyu da aka fara bayan kisan al-imam Hussein قال شيخ الإسلام بن تيمية بعد مقتل الحسين يتي أحدث الناس متاني سنفارد بدعتين بدعة غدابي الأولى بدعة الحزن والنوم بدعة تبئن تكي دعيوه يوم عاشوراء من اللثم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراسي na mari da ihu da kuka da a zauna ana jin kishirwa sai a ce ka tana da jin ishi wadda al'imam Hussein ya a ranar wa ma yubdi ila zalika min sabbis salaf ba ma wannan ba wannan abin yakan tsallaka zuwa ga zagin magabata wala anihim da kuma tsine musu wa idkali man la dhanba lahu ma azawul dhunubi da shigar da wanda bai yi laifi ba tare da wanda ya laifi yanzu abubakar umar usman sun bar duniya kafin matsalar nan ta faru ba su ma za ta faru to dan Allah mai hada abubakar da umar da usman da kisan musayin amma a ranar hukuncin da waɗanda suka yi kisan haka za su ɗauko sai su haɗa su gaba ɗaya da a musu hukunci ɗaya yake cewa hatta yusabba sabiquna al-awwaluna har sai an zo ana zagin kai magabata na farko da shaidar qur'ani da Allah yake wasabiquna al-awwaluna min al ce wal ansar yake cewa tuqra'u masu masra'ihi za a zo ana ba da labarin yadda aka kashe alimam imam Husaini allati min haka kadhibun yawa daga ciki kariya ne shi yasa shekul islam bin tamiya ce wajen nakali duk duniya ba wanda ya kaɗan shi a ƙarya abu ya haɗa ka da shi ya ɗauko maganar ka ga yadda kake caccan za ta tuba wanda ke ɗin shi a ƙarya kuma yanzu kun gane haka ta hanyar shi wannan mai alkyabba ba ku ga ya tafi a wulciya ba yana shi da yana gyara alkyabbansa a <laughs> shefa kare sai ke cewa wa kana arzu man sanna zalika manufar wanda ya sallanta wannan shine fatha babin fitnati bude kofar fitina wal furqati da rarrabuwa bainal ummati tsakanin al'umma wa illa in ba haka ba kuma ma'ana an tu'ada hadhihi dhikra dai ma'anan a dinga maimaita wannan abun fi kulli amin ma a isalati dima a kowace shekara tare da zubar da jini wa ta'zimil mali da girmama abin da ya wuce wa ta'alluqu bihi wal iltisaqu bil qubur da ratayuwa da shi da ratayuwa da kabari saboda anan yanzu idan an gama to zai zo kuma ya kawo shi a wannan littafin ban kasar Hussein falalar ziyaran kabarin al-Imam Hussein za a ce maka wanda ya je kabarin al-Imam Hussein ya kai masa ziyara daidai yake da wanda ya je kai ma Allah ziyara a saman al'arshi <laughs> wallahi wala wani lokaci na ɗauki littattafan shi yana karanta wallahi wala wani littafin ɓacin rai ne ma ya ƙi sasin ajiye saboda inda za ka ɗauki littafi kana karanta wannan alaiki tsadar na asadu da na ɗauka shekarar ina karanta da ya zo kan aya inda aka rama kuma inda la a taɗa wanda ya fi girma a wajen Allah ba wanda ya fi jin tsoron Allah ba to akwai fassara a wajen su <laughs> inda aka rama kuma inda la a taɗa wanda ya fi kowa ta iya a wajen Allah <laughs> a cikin yan shi'a inda ka fi kowa iya tafiya Koya abu da munafunci to kai ne ka fi zama babba a wajen Allah wallahi yana nan a cikin alita tsada na salu to wanda shine abin da ke faruwa ta'alluki da kabari har sai da ta kai yanzu wasu daga cikin su suna fada karbala inda kabarin al-imam husaini ya kuma madina inda annabi ke kwance wannan maganar kuma yi ta cikin littattafan jama'a cewa inda annabi yake kwance da inda aliman shi ya sa wani yake cewa inda a ci waɗannan mutanen hankalin su bai sa matsala ba duk wajen da wanda kake so na ƙarshe ya je wajen aka kashe shi to ya kamata ya zama duk duniya babu inda kake irin wajen amma shi ya so aka sun haka al-imam ya je waje an kashe shi kuma mun karanta da ku anan lokacin da ya je wajen ya tambaya ya ce masu muhabihil aka ce masa me Ya yace Allahumma inni a'udhu bika min al-karbi wal bala'i sai ya zama a gurin su kuma babu inda yafi muhimmanci irin inda yake da karbu da bala da haka sai a je a kwaso kasar ma sai zama to kowanne daga cikin su bai yin sujada sai akan wannan kasan ta al-karbu wal bala al-karbu wal bala yasa akwai buƙatar mutanen mu a karantar da su su san wannan addini na Shi'a wallahi kuma inda Allah ya yi mana tsawon rai to za mu yi ta karatu kuma sai mun dasa wasu sai mun bar abin da ba yadda za su yi da shi a gidan hujja dan dama yan shiya suna mu'amala da ku mu'amala biyu halatu da'af lokacin da ba su da karfi su muku mu'amala ta sakiya duk kuma ran da suka samu dama a san ku to bindiga ce za ta yi aiki a san ku wallahi wannan ne kakka ɗauka ɗayan biyu halatu da'af sai amfani da sakiya halatu kuwa sai amfani da bindiga a kan ku shi kenan kawai kuma wallahi ina faɗa ina cewa na rantsi da Allah duk wannan magana da nake faɗa ta a yanzu ka riƙe ta da kwanan wata da komai in dai tana nan zan bar duniya za a iya ɗauko ta nan da shekara dubu masu zuwa za ka ci sai na faɗa a nan masallacin na rantsi da Allah idan kana ahli sunna dillan da kai sakaci dan shi'a ya samu dama a kanka to sai ka kwammace gara ba yahudi ko kirista a samu dama a kanka sai ka fi samun sassauci wallahi wannan shi ne a Saniya sai ce bida atul farhi wasu suru bida ta farin ciki wa tawzi'il halwa da watsa alewa wa tawsi'a ala al ahli da kuma yalwata wa iyali yawm qatla yawm maqtal al husayn ranar da aka kashe al imam a nan kasan ba ana yin cika ciki ba to cika ciki asali na wasin ne suka kirkire shi mutanen da suke da alaƙa da jin haushin mutanen gidan annabi lokacin kisan al'imamu sai lokacin da wa'ancan wa'anda suka kila shi suka yi masa rufa-rufa ya zo aka kashe shi suka kirkiri bid'a ta bakin ciki su kuma a mukabilin zai suka kirkiri bid'a ta farin ta farin ciki an gane to shi yasa ce muku wanda ya fi kowa shan wahala a halin sunna kaga in dai sunna ka yi ba za ka zauna tare da wayancin ba ba za ka zauna tare da wayannan ba وكانت الكوفة بها قوم من المنتصرين لأهل البيت كوفة لوكة أقوي متعرض سكي دعوان كيما كاما أهل البيت وكان رأسهم شوغبان سوشين المختار بن أبي أبي المتنبي الكذاب wannan mutumin yana daga cikin wanda suka kafa rundina cewa sai sun ɗauko kansa akan kisan da aka yi ma al sani, daga ƙarshe bayan fitinar ta ƙare ya zo ya shi ma annabi kwarai sa <laughs> malam kana tarihin musulunci malam da kasha mamaki shi yasa yake al-mutanabbi'ul kazzab makaryaci wanda ya zo kuma daga baya da awar annabta wa qaumin min al-mubghidin li ahli al-baiti akwai kuma mutanen da suke kin ahli al-baiti wa minhum daga cikin su akwai hajjaj bin yusuf al-shaqafi Haga yana daga ciki hajjaj bin yusuf al-shaqafi sai yace wala turaddu al-bid'a bil bid'a ba a mai da martani bid'a dawa idan su wayancan sun yi bid'a ta bakin ciki kai ba za ka ce to kai bari ma ka zo farin ciki dan ka saba masa ba a'a ba a yi bal turaddu bi iqamati sunnatin nabi ana mayar da bid'a ne da mai rayuwa akan sunnar annabi Muhammad al muwafiqati li qawlihi alladhina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna to kaga idan tara ga watan al muharram yazo da goma ga wata lokacin da wayancan suke bakin ciki wayannan suna farin ciki musulmi mabiyin annabi ne ya kamata yi azumi tara ga wata da goma ga wata da kuma annabin nan da Allah ya turo mana ya ce wa ma ka illa kafatan linnasi da cikin hanyar da zaka gane cewa wannan addinin na annabi ne idan lokaci in ka kalla ka ga duk duniya shi take to tabbas wannan addinin Allah ne ya ko annabi ne shi amma idan lokaci kaga irin wanda ake yi a Najeriya a daidai lokacin ba irin sa ake a can kasar da can kasar ba na rantsi da Allah ba addinin annabi bane addinin wani ne to in kana so ka gane haka yanzu idan tara ga wata da goma ga wata masu biyayya ga annabi ai shi azumi azumi ne ku da ga wanda suke azumi tara ga wata da goma ga wata ai ba su da wani iskari da aka samu shi ake yi a Nijar shi ake a Najeriya a Saudiya a Amerika a Ingila a Ghana amma kana ajiye azumi in ba shi ka ɗauka ba tara ga wata da goma ga wata to za ka ga irin bida'ar da su 'yan najeriya suke yi da masu farin cikin da masu bakin cikin kana tafiya Nijar za ka ga ba irin ta ake ba ta san ta saba da ta Najeriya tana yi gaba za ka ga ta san ta saba da sau'in nan wuraren daga nan za ka gane wannan ba addinin da Allah ya ko annaba da shi ba wannan yana daga ciki to sannan matsala ta gaba wacce take da muhimmanci sai yake cewa موقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية mai matsayin malaman sunna a wajen hada sunna akan matsayin yazidu dan muawiya akwai yazidu dan abu safiyan wannan sahabi ne na annabi muhammad an gani dan kara dinga ya taku da al'amura akwai yazidu sahabi dan uwan muawiya akwai yazidu dan muawiya wannan ba sahabi bane domin yazidu dan muawiya kwata-kwata ina ganin shekarun da aka wato haife shi ah, a eh, shekarun da aka haife shi an haife shi a lokaci ne na tabi'ai kaga bai ga annabi muhammad ba ba ba ba hami ba ne ya yi shugabanci daga shekara ta 60 zuwa shekara ta 64 kwata-kwata shekara na akan mulki hudu sau da aka bai ga annabi ba lokacin tabi a aka haife shi to shi ne yake cewa lam ya kulli yazid yazid bai kasance yana da yadun hannu ba fi katilil husain wajen kisan al-imam husain wannan da koma cikin littafin hukumatin min tarikh ne na usman al-khamis ina karanto wancan ra'ayi walaysa hadha difa'an an yazid wannan ba kariya muke ga yazid ba walakin difa'an an al-haqq wannan magana ce akan gaskiya وقد بينا ذلك فيما مدى من قتل الحسين من بيان أبايا أكل كسن الإمام حسين domin mun faɗa mun ce shi al'imam imam shi shine sahibul qissa mutum ne yana zaune a gidan shi aka kawo masa hari za a kashe shi kafin ya mutu ya ga fuskokin waɗanda suka zo kayan masa hari sai ya ɗauki takarda ya rubuta sai ce da wane da wane da wane da wane su suka kawo mun hari su suka kashe ni dan Allah inda adalci duniya idan ana neman shaidar suwa ta kai kisa maganar wace ce za ta zama shaida maganar shi wanda ya ga wanda suka zo kashe shi ta wannan majalar maganar kowa ita za a fara gabatarwa ta nema ita za a fara gabatarwa kafin maganar kowa mun faɗa a baya ce ga shi inna ha'ula da kafu ne wa'yancan yana nufin yazidu da rundunarsa a sham tsoratar da ni saka wa hadhihi kutubuhum ga littattafan wa'annan mutanen iraqin da suka aiko mu hum qatili kuma su suka yaƙi sannan yayi addu'a yace Allahumma hakum bainana wa sannan ga dan shi zai ba da shaida yan uwar shi Zainab kun mu duk suka daga abin da ya faru a gaban su sannan kuma sai a saki sai a tafi ana ta tuhumar wani to shine yake cewa arsala yazid ubaidillah bin yazid yazid ya aika ubaidullah bin ziyad li yahula bayna al-husayn wal wusul ila al-kufa dan ya hana al kaiwa kufa dan waɗannan mutanen da suka taru da sunan shugabanci domin dama fitina za a tsaro duk da aka ce akwai shugaban ƙasa a ƙasa wani ya koma wani yanki ya ja gefe wasu suka ce sun yarda shugabansu ne kaga matsala ta faru a ƙasa sai yake cewa sannan kakkumanta mun faɗa mun ce shi ubaidullahi bin ziyad nan ajiya yana cikin rundunar sayyidina ali wanda suka yi rigima da sayyidina muawiya a bangaren sayyidina ali da aka cire ni umaru bin bashir a matsayin gwamna sai aka ɗauko an shi a sai aka bashi shine gwamna yanzu kun ji matsalar yadda ta faru kuma dama an faɗa ma imamu Hussein an shi an ce mai yanzu duk wanda kake tunanin zai baka goyon baya a kufa wallahi sallahi sun riga sun karkata zuwa ga duniya kaga da da gaske suke yi tun da dan shi'a ne da aka ce mai ga shugabanci sai ce bai ce mu yanzu tsarkin da jikan annabi ya zo kai ya zira ka sani ya kakkara ne sai yake cewa walam ya amurhu bi qatlihi kuma bai ce ya kashe shi ba bali al-husayn nafsuhu kana hasana dhanna bi yazid ibnina shi kan sha imam husayn haɗa da tafan shi'a yayi kyakkyawan zato ga yazidu lokacin da yace du'uni azhab ila yazid fa ada ayadi fi Ya ce ku kyale ne in tafi wajen yazid in je in masa bai'a abin da ba sa so inda sun bari al-imam Hussein ya tafi je yayi mai yazid mubaya'a abu bi zai faru abu na farko dole zai tabbata cewa yazidin nan da ake cewa kafiri ne musulmi ne ba kafiri ba daya sannan na biyu zai tabbatar wa da duniya cewa da a wanda shi ake cewa Allah ne ya nada wa'annan a'imma din ƙarya ne Allah bai nadin ba idan ko al-Imam Hussein ya san Allah ne ya nada wayannan kwacewa suka yi babu yadda za a yi shi da Allah ya nada ya je ya ba'a ga wanda Allah bai nada ba to wannan shine abin da ya faru qala shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya ya faɗa shi yasa za ku ga ba wanda yake shan zagi akan ibn ibn taymiya kan kowace matsala yace inna yazid bin muawiya lam ya'mur bi qatl al-husayn yace yazid bai umarni bai yace kuma ai mun yi munazara da ɗaya daga cikin su ba da daidai wannan lokacin ta awa hudu da wani abu har muka tashi abin da na nema na ce ya kawo inda su waɗannan a imma ɗin na Zainul Abidina A imam Hussein shi da waɗanda abin ya faru a ina ne wani daga cikin su ya buɗe baki ya ce Yazid ne amma yanzu yana da kusa kuran shi ne a matsayin sa na mutum to abin da muke cewa kamar yadda Allah ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin idan ya tabbata da dalili inda a ce yazidi ai to mu tabbatar masa domin alaƙar da muke da ita da husaini kasance wasu ya fito gidan annabi ta fi karfi sama da alaƙar da muke da ita da yazidu husaini sahabi ne yazidu ba sahabi ba ne dalma hasali baban yazidu mu'awiya bai kai darajar al'imamu husaini ba kaga ba za mu tsaya mu ɓata lokaci a kansa ba amma wannan ka'idan na wala yajibu mannakum shan'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqa sai yake cewa باتفاق أهل النقل والنقل جماعة بوتا نقلي ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق سيدي يا رب تامي لو كتن ينا قمنا يتي مسا إن دي شو قبنشي نزي كاوشي تو كده يبري ولما بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجه yayin da labari ya zo masa yana shan cewa an kashe al-Imam Hussein sai da ya bayyana da bakin ciki ala zalika wa zahara al-buka kuka ya bayyana fi darihi a gidansa walam yusuf lahu hariman kuma bai kama ya'yan gidan annabi ya mayar da su bayi ba kamar yadda zaka dinga ganin in shi'a na cewa yace bal akrama ahla baitihi ya girma mutanen gidansa wa ajazahum hatta raddahum ila biladi ya musu kyauta har sai da ya mayar da su gidajen su yace amma riwayatul lati fiha annaha uhila nisa'u ahli baiti ruwayen da suka zo ana cewa an wulakanta matan ahlul baiti wa annaha ukhidna ila sham masbiyatin wa uhinna zalika yace hada kulluhu kalamun batil duk wannan magana banda ce bal kana banu umayya ko kana banu umayya yu'azzimuna bani hashim tsakanin banu hashim da banu umayya akwai alaka ta zumunci da ولذلك لما تزوج الحجاج بن يوسف فاطمة بنت عبد الله بن جعفر لم يقبل عبد الملك بن مروان هذا الأمر شيء سألوك تندع حجاج بن يوسف بامن فاطمة أي شباب سند يا أول فاطمة إر عبد الله بن جعفر لم يقبل عبد الملك بن مروان هذا الأمر عبد الملك بن مروان ذكر ونع الأمر وأمر الحجاج أن يعتزلها ya umarci hajjaz ya ce ya sake ta wa ya tsalli ha ya rabu da ita fa hum kanu na bani hashim bal lam tusab hashimiyatun qattu ba a samu wata kabila ta banu hashim ba wai da aka ce a wannan matsalar an mai da su bayi fal hashimiyatu kunna azizatun mukarramatun fi zalika zaman duk matar da take tana da alaka da banu hashim za ka samu ana girmama ta wa ma zukira anna ra'asal husayn abin da ake faɗa cewa wai kan al-imamu Husaini a ah, ursula ila Yazid an aika wajen Yazid akwai ruwa da za ku ji ana cewa da aka je sai da ya sa sanda ya dinga sosokawa kawo. sai ya ce haza fa haza aidan lan yasu wannan ma bai tabbata ba amma za ka dinga ganin a littattafan tarihi musamman idan ka koma cikin tarihin babari akwai wani littafi yana da kyau ɗaliban ilimin su neme shi sahihu wa da'if tarihul tabari littafi ne wani malami ya shi ya kai mujalladi goma sha hudu ya fitar da abin da ya tabbata a tarihul tabari da abin da bai tabbata ba kuma galibi abuja na malaman tarihi shine tarihul tabari an gani sai yake cewa bal inna ra'asul husayn baqi inda ubaidillah fil kufa kan ya tabbata wajen shi gwamnan a kufa wa rufin al husayn an binne Hussein wala yu'lamu qabruhu ba san kabarin sa walakin dal mashhur annahu dufina fi Karbala haythu kutila amma abin da yafi shahara an binne shi a Karbala inda ya mutu wannan shine abin da fi shahara to zaka ji suna kawo shubha daga cikin dalilan da ke nuna kin ahlul baiti waya za a ce ba san kabarin na Fatima ba ya Aisha ma ba san kabarin ta ba an san Khadija an san kabarin ta ne Ummu Salama idan ba abubakar da umar ba da suke tare da annabi duk cikin sahabbai in ka je madina ba wanda za su yi ga kabarin shi kuma rashin sanin shi fa zama alheri ko kuwa in ba haka ba ba yadda wani sai je dinga jike don ko kasan bai zo ya ta ji tsayanan sha <laughs> wallahi wala sai kana zo zaka dinga ganin jahilci sai da kake zato akwai wani guri a kafa ana ce masa in jararo ne fa in an yi ruwa ruwa na zubuwa haka za ka ga mutum ya je daidai indararen yana addu'a wai an ce mai wata indararen ne ake sakuwa abubuwa ko mai za a sako an gane to Allah ya kiyaye to sannan ya zai faɗa al-mawqifil wasat fi yasi matsayi matsakaici akan yazidu akwai bangare na farko da suke ta'assufanci suke kaunarsa kauna ta ƙarshe suke bashi matsayin kama annabi ya ce wannan kuskure ne sannan ya zo ya magana akwai waɗanda suke ƙin saƙi na ƙarshe wanda suke kallon yazidu a matsayin kafiri ne arne ne munafiki ne ya bayyana musulunci a baki ya ɓoye arnanci a zuciyarsa da haka da islamu bin timiya ya ce a ba ba sahabi ba ne ba annabi ba ne yana da kusakwarai sannan ba munafiki ba ne cikin abin da ya bayyana mai mulki ne daga cikin masu mulki na musulmi to sannan akwai abubuwan da suka tabbata na kusakurai yayi kamar na harra madina da aka zo kwana uku aka kakkashe mutane lokacin da mutane suka masa ta wannan kaga ya tabbata a tarihi abu ya faru ba yadda za ka yi dole in ka zo ka faɗe shi yana da daidai yana da kusakurai to shi yasa har ya je ƙarshe yake fa kula magana ta gaskiya أن أمره إلى الله تبارك وتعالى وهو كما قال الذهبي لا نسبه ولا نحبه ba ma san sa mu ba za mu zage shi ba dan zage shi ba za mu dauka cewa ajanda ba ce tawa me yake nufi da la nuhibbuhu wa la nusubbuhu sanda a cewa irin masu imani wanda salaha su ta bayyana yace ba ma masa irin wannan sannan kuma ba za mu mayar da addinin mu shine zagi gare shi ba wanda insha Allah wasu maganganun sai idan mun zo a tunda muna yin littafin a masallacin malam kamis sai mu ƙara faɗaɗa bayani da kuma maganan abdullahi bin motsi da za mu gani a nan da ya kawo wanda shi ɗaya daga cikinsa muhammadu hanafiya jika ne na annabi muhammad ba mun faɗe shi a nan wajen ba to ya ji ya zauna da al'imam da ya sanda wasu suka zo suka kawo mai labari kaji kaji kaji kaji kaji ya ce ni na je na zauna da shi abinda kuka faɗa ni ba haka na gani ba suka ce ai kana yana yi dan taqiya yace to na ronku kaza kaza kaza to wannan sai idan mun zo sannan za mu ci gaba da tattauna wannan matsalar sannan akwai wata shuka sai idan mun je gaba sannan in na samu dama sai in in yi ta halilinta na ga rubuce rubutun wasu daga cikin malaman shi'a da suke ɗauko daga cikin wasu sahabbai su ce ai wayannan sahabban sun yi musharaka wajen kisan al-Imam Husaini wanda wannan kuma ƙarya ne ai mun karanta a baya akwai Sulaiman bin Surat Sulaiman bin Surat ai mun ce sahabi ne ko amma shi bai daga cikin wanda suka rubuta ma Imam Husaini ya dai san mutanen Iraki sun gayyace shi har ya tashi ya kudu ba a cikin su yace in kun san ba da gaske kuke yi ba kafa ku fara to Suleiman bin Surar yana daga cikin waɗanda sanda aka kafa rindina wacce za ta ɗauko fansa a kan kisan da aka yi wa al'imam Hussein yana cikin wanda suka shiga rundunar kuma a nan ya mutu da haka insha Allah wannan matsalar zan zo in tattauna ta don haka a taƙaice duk wani ahalin sunna da zai saurari wani ɗan shi'a ya kawo wata shubaha idan kana kan ƙur'ani da sunna su ne asali daga nan da ka ji mutum ya kawo wani abu wanda baka sani ba to ka ajiye shi gida biyu ne na farko ka ɗauka ko dai wannan mutumin ya ma Allah da Allah ƙarya abinda ba su faɗa ba ya faɗa ya ce sun faɗa na biyu ko kuma ka ɗauka cewa wannan mutumin idan ma abin haka yake to duk yadda aka ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu don ya cimma manufarsa to shi kuma ai shi a hanya guda bakwai suke bi wajen lalata abubuwa na tarihi yana daga ciki wani lokaci akwai amfani da sunaye da suka zo iri biyu ɗaya yanzu ka gaba kowa bane a cikin mu ya san cewa ibnu jarir tabari guda biyu akwai ibnu jarir tabari na sunna akwai ibnu jarir tabari na shi'a kuma sun mutu nafsu sana shekara ɗari ku da goma kowanne ya mutu a cikin su to ibnu jarir tabari dan shi'a sai ya littafi ke su jingina ma ibnu jarir tabari dan sunna da haka idan dan shi'a ya ce maka tabari ya ce ka tambaye shi wanne namu ko naku sannan ibnu qutayba guda biyu ne akwai ibnu qutayba dan shi'a akwai ibnu qutayba dan sunna wancan dan shi'an sai littafi sai su jingina ma ibnu qutayba dan sunna da haka in yace maka ibnu qutayba ya ce ka tambaye shi wanne ibnu qutayban da gaske namu ko naku kaga ba kowa san wannan ba sannan yana daga ciki hanya ta biyu shine wata matsala ta faru in eh, tabbas ta faru sai mutum ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu don ya cimma manufarsa suna yin wannan sannan fassara ta a akan abu wata matsala ta faru Allah bai faɗe ta haka ba annabi bai faɗe ta haka ba har ya bar duniya sai wannan ya daga baya kawai sai shi ya gano cewa ai da sahabbai ba su kyauta ba fassara ta ɓanna akan abu annabi ya zo wucewa ya ga sahabbai ya ce musu ina muku kashidi da zama akan hanya sai ce wala ya rasulullah babu inda zamu zauna an ba nan ba shi annabin bai ce sun mai rashin kunya ba Allah bai faɗa ba sai kawai dan shi sai zai ce to ka gani in ba sahabbai ba su da kunya ba ya annabi zai ce musu iyakum wal yusufit turqati su ce babu inda za su zauna an ba nan ba. wannan fa maganar da annabi ya tafi wa ma yanqu anil hawa fa in huwa illa wahyi yuha to sai zai caccanza abu an ba har yabar duniya shekara 23 bai ce sahabbai sun mai rashin kunya ba Allah da ya turo annabin bai ce sun mai rashin kunya ba balma hasali annabin da suka faɗa ka sai musu bayani yace to in ba inda za ku zauna sai nan dole ku kiyaye haƙƙin hanya me haƙƙin hanya yace ku kiyaye kaza ku kiyaye kaza ku kiyaye kaza ku kiyaye kaza kaga ai matsalar ta faru annabi ya yi musu magana sun mai masa dawa da amsa to kai an zo ana so a nuna maka sahabbai ba sai da kirki sai a biyo maka ta wannan hanya annabi ya ce kasi a musun ce ba makawa dole ba sai an gani to duk wannan yana daga cikin hanyar da shi a suke bi wajen ya matsa abubuwa da haka insha Allah sati mai zuwa za mu dora a cikin littafi kai tsaye za mu ja shi da gudu kuma muna sa ran insha Allah da yadda muka darasi goma nan gaba mun gama littafin za mu tafi wani littafin da izinin Allah da haka mutane sai su haƙuri bayani ne daga cikin birane ya sa ka sauka layi yau amma za mu dawon Allah ya da yawa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta eh wala eh? musamman da ina da ina kamata mu muhadarar nan a ka daura nan yayin nisa mu ci gaba da karatun mu na arba'una hadisin ni na ganin ko dai mu yi masallacin malam kamin da matasa don muhadara biyu kawai da ke so ko kuma mu yi masallacin malam kamun da dan ok to ranar lahadi ne muna da muhadara a masallacin matasa insha Allah eh bayan magariba ne in Allah ya da ita ce muke ganin ya kamata biyu ta da kunwani mai taken ar-risalatu ila ahalin tasawu sako da muke so mu tura zuwa ga wanda suke da'awar sufanci wani irin sako za mu tura sai ka zo za ka ji su ma in mun saki sakon za ka ji amma ba zagin kowa za mu ba karatu ba mai zamanin zagi yanzu ya riga ya wuce ko kuwa Allah ya sa mu dace ko eh, in mun zo kuma daga nan an yi muhadara ta farko ila wanda suke bin shafin mu ko zuwa an jima ne sa ga ta biyu akan wani unwani kuma za mu sake ɗaukar ta biyu za mu duba abin da yake muhimmai ne dai muhadara guda biyu daga nan mu ci gaba da karatu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh